kamar da yadda bayanai ke nunawa wasu da ba san ko su wane ne ba suka baiwa waɗannan yara da ke da kimanin shekaru tara zuwa goma sha ɗaya waɗannan ababen fashewar da nufin su kai wani waje a bature da ke daura da barikin sojoji sai dai kuma maimakon su kai inda aka tura su sai suka nufi wajen wani mai sana'ar sayan kara a fadar robobi wato baban bola da nufin sai saidawa to amma shi ko yaki kuma suna barin wajensa ba da jimawa ba sai abin ya fashe a hannunsu inda ma ya raunata wasu jama'a a wurin kamar da yadda waɗannan shaidun gani da ido ke cewa sai abin mai kai shi sai ya same shi a nan kafan shi ɗayan kuma a hannu ɗayan kuma wani da na ce ya same shi a gefen kai an kwa an da bidan yara ne suka zo da abu eh yara abu hu ne haka suna da fiya ne sai suka ga mu ya fara yaki suka kare ɗayan sai bullet su muna zazzauna a nan ne kawai sai muka ji wannan abin din ya tashi to da ya tashi sai mun sanya ido kuma sai muka ga yara suna guduwa shine sai muka tashi muka bi su da gudu shine muka je muka kama biyu daga cikin su amma sun ce akwai wasu sauran yara guda biyu yayin su wa'anda su bamu samu mun iya mun kama su ni karan da ya kama da wannan abun ko ina kake a eriyan da eriyan kufaran nan zuro jabbe da ina da ina da sauran su hakan nan mutanen mura jabbe ma da suke can ciki ma suna ta fitowa ba dai ga waɗannan shaidun gani da idon haka na ma kuma na ji ta bakin shi da tijan wato baban bolin da tun farko suka kai masa don yin saya wallahi ni daga zuwa na ta suka ce baba ga kaya za ka ce kai wannan ya kaɗan ni ba zan gwada shi ba ko tashi ban yi bakun zamana shi ne suka wuce suka yamma to yaran kamar su nawa ne wasu uku ne kayan ya kage yanayin kayan da suka zo da shi kayan na faɗin karami ne a leda yake bakan leda haka hannu suka ce babu ga kaya ka zo gwada ma nan ce wannan yayi kadan bazan gwada shi jami'an hukumar kiyaye hadura ta road safety da ke daura da inda lamarin ya faru wanda ma fashewa ta shafi ofishin su ne suka kwashi yaran zuwa shakwatar nan yan sannan jihar Adamawa na kuma ji ta bakin kwamandan hukumar a jihar Mr. Luka Umar Ikpi na buga ma commissioner of police na ce to za ana kawo yara din and then ya turo mana su bomb squad to bayan suka zo kuma sun zo sun tabbata cewa abin bomb ya tashi ita dai rundunar yan sannan jihar Adama ta ce fa tana ma bincike yayin da bangare guda ko iyaye ke fa nuna su. Sunana dai Umar Dan Kano. To wannan abu da ya faru yau a Yola gaskiya fi sabilillahi gaskiya ne cewa akwai sakacin iyaye saboda su yara ya kamata tarbiyyansu daga makaranta da gida da zamantakewa uwaye su rika sa ido sosai. Ya kamata a ce yaro komai talocin ka a matsayin ka na uba ka kai shi makaranta ya daina an san kudi a wurin mutanen da bai sani ba. Yawanci yanzu jama'a sun riga sun farka sun fahimci cewa wa'annan mutane miyagun mutane ne saboda haka kowa ma gudun su yake yi. To kawai abin da rige musu shine su riga amfani da ƙananan yara wanda ba su da wasan ciwon kansu ba cikin kwanakin nan dai rayuka da dama ne suka salwanta sakamakon hare-haren kunar bakin wake da ake dangantawa da 'ya'yan kungiyar boko haram ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ni dai tsoro na allah sarki kan tsoro na lamin mugunta mai gina